ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر kuma ka ba su labari cewa ruwan rijiyarsu abin rabawa ne tsakaninsu da tagwa rana ɗaya tata rana ɗaya tasu kuma kowa shi kaɗai zai sha rabonsa a ranarsa